Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna Nasar Fili Hashim Gumel tare da ke da Murtala Faruk Sanyi na da sauran abokan aiki. muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin yau ranar lahadi 16 ga watan yulin shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su murtala ba makanan labarai Dr. Filo an sallami Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu daga asibiti a yau Lahadi bayan an dasa masa na'urar kula da zuciya. Firaministan Iraki ya tattauna da shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad a birnin Damascus a yayin ziyararsa ta farko a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. manzon amurka kan sauyin yanayi john kerry ya isa kasar china domin farfado da tattaunawar da aka dakatar tsakanin manyan kasashen biyu masu fitar da iskar gas mafi yawa da ke dumama duniya to kanan labaran duniyan kenan cikin shirin za a ji cewa sojojin najeriya na ci gaba da kai hare-hare tare da lalata haramtattun matatan man a yankin niger delta kusan dai kullum sai sojojin sun kai farmaki tare da ne haramtattun matatun mai a yankin niger delta abin da ke jazawa tattalin arzikin najeriya koma baya haka kuma za a ji cewa hukumomi a kasar ghana na shirin kaddamar da wata tashar samar da wutar lantarki daga hasken rana da aka gina akan madatsar ruwa ta boye a masana'antar buyi a ghana muna alfaharin kasancewa ƙasa ta farko a afirka ta yamma da ta kirkiro fasahar samar da wutar lantarki da allunan da aka dora a kan ruwa daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum mu da wannan lasariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. An sallami Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu daga asibiti a yau Lahadi bayan da aka dasa masa na'urar kula da zuciya. Wata sanarwa da asibitin ta fitar ta ce dukkan gwaje-gwajen lafiya da aka yi wa Firayim Ministan ba sa nuna wata matsala ciki har da gwajin da aka yi wa zuciyarsa. asibitin ta ce an sanya masa na'urar ne domin baiwa likitocin Netanyahu damar lura da aikin zuciyarsa akai-akai. An kwantar da Netanyahu dan siyasa mai shekaru 73 a asibitin Sheba da ke Ramat gana jiya Asabar domin duba lafiyarsa. Daga bisani an saki wani hoton bidiyo na Firayim Ministan yana cewa ina cikin ƙoshin lafiya. Ya yi kira ga jama'a da su rage zama cikin rana kuma su rika shan ruwa da yawa. an ruwaito cewa jiri ne ya kama Netanyahu bayan kwashe tsawon sa'o'i a cikin rana. A yau Lahadi, Firayim Ministan Iraki ya tattauna da shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad a birnin Damascus. A yayin ziyararsa ta farko a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita tun somawar rikicin na tsawon shekaru goma sha biyu. Iraki da Siriya suna da dangantaka ta ƙudda ƙuta tsawon shekaru. Duk kuwa da janye jakadunsu da kasashen larabawa da dama suka yi daga Damascus. da kuma dakatar da asiriya daga zama mamba a kungiyar kasashen larabawa 22 sakamakon musgunawa masu zanga-zanga a shekara ta 2011. asar ya tarbi Muhammad Shia al-Sudani wanda ke jagorantar wata babbar tawaga a fadar shugaban kasa da Moscow sun tattauna batutuwan da suka shafi kyakkyawar dangantaka da aiki tare tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna da sauran al'amura kamar yadda ofishin shugaban kasar Siriya ya bayyana. shi kuma ofishin al-sudani a wata sanarwa ya bayyana cewa tattaunawar ta danganci hanyoyin faɗaɗa haɗin gwiwa fannonin kasuwanci da tattalin arziki da sufuri da yawon buɗe ido da kuma yadda za a tunkari sauyin yanayi kazalika da haɗa ƙarfi domin yaƙi da ta'addanci. Ƙungiyoyin gwagwarmaya na Myanmar sun roƙi gwamnatin Amurka sama da rabin dala biliyan ɗaya na agajin jin ƙai da tallafawa marasa galihu domin taimaka musu wajen kawar da gwamnatin mulkin sojan ƙasar gami da kuɗin jiragen sama marasa matuka da motocin sulke da na'urar kakkaɓo makamai ta sama yayin da take amfani da wani suna na daban ga myanmar majalisar dokokin amurka ta zartar da kudirin dokar haɗin kan bama ta hanyar dokar soja ta watan disamba a matsayin wani bangare na kasafin kuɗin tsaro na shekara ta 2023 wanda ke gudana har ya zuwa satumba dokar ta baiwa gwamnatin amurka izinin taimakawa kungiyoyin mayaka masu dauke da makamai da ke adawa da mulkin soja da taimako marasa tsari sosai amma bata bada wasu kuɗaɗe ba wasu daga cikin waɗannan kungiyoyin a yanzu suna neman majalisar dokokin da ta baiwa myanmar dala miliyan 525 a cikin kasafin kuɗin shekara mai zuwa gami da dala miliyan 200 na agaji marasa tsari sosai bukatar ta fito ne daga gwamnatin haɗin kan ƙasa ta myanmar wata ɓoyayyar gwamnatin da ake gudanarwa a ɓoyayyen wuri na gudun hijira wadda ke fafutukar kawar da gwamnatin mulkin soji da kuma wasu dakarun 'yan tawaye 'yan tsiraru guda uku da ke kawance da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc To nan ba da jima ba, Murtala zai sake damar da karashin labaran duniyar, amma kafin nan zamu a Najeriya. inda biyo bayan yadda matasan yankin Niger da suka rungumi aikin kafa haramtattun matatan mai. Wasu na ganin kamata ya gwamnati janyo su jiki tare da ba su horo da lasisin tace man a hukumance. Daga Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina. troops of Operation Delta Safe, while conducting Operation Octopus Grip, discovered and destroyed 30 illegal operating uh, refinery sites. Mataimakin daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan, General Abdullahi Haruna Ibrahim, ke bayyana cewar dakarun rundunar Operation Delta Safe yayin da suke gudanar da wani farmaki mai take Operation Octopus Grip. sun gano tare da kone wasu haramtattun matattun mai guda talatin da tankon na mai guda ɗari da ashirin da biyar da ma'ajiyar mai na ƙarƙashin ƙasa guda ɗari biyu da kuma jiragen ruwa guda goma sha ɗaya kusan dai kullum sai sojojin sun kai farmaki tare da ne haramtattun matatun mai a yankin Niger Delta abin da ke jazawa tattalin arzikin Najeriya koma baya. yushehu Aliyu masani ne a harkar tattalin arziki. Wannan wajibi ne a yi haka saboda kasancewa kasan ta ba da dama duk wanda zai zuba jari ya zuba jari duk wanda zai bude kamfani ya bude kamfani saboda haka samar da kananan matatun man fetur eh, idan ba zai yi wato gwamnatoci na wannan yanki na sha kira gwamnatocin suna da dama dama da za su samar da ƙananan matatun man fetur su ɗauki waɗannan matasa aiki kuma a ci gaba da samun dukiya matattalin arzikin ƙasan ta fannin haraji da fannin samar da aikin yi da samar da kuɗaɗen shiga wannan ya fi zama mafi a'ala ga tattalin arzikin ƙasan a bisa a bar matasa kullum idan aka bar matasa suna wannan to ba zai kare ba sannan zai ci gaba da zama ma tattalin arzikin alaƙaƙai. wasu dai na ganin maimakon a kokkone waɗannan matatu a duk kullum da kamata ya gwamnati ta halatta wannan wannan sana'ar a baiwa waɗannan yara horo sannan a ba su lasisi akan haka na tuntuɓi wani ƙwararre kan harkar mai da gas comrade isa tijjani da farko dai satan mai haramun ne a ƙasa kuma yana daga cikin abin da yake creating ɗin matsaloli amma a halin da muka tsinci kanmu a ciki inda matattunmu na mai gaba ɗaya ba sa aiki kuma waɗanda suke takura hana matatun namu su aiki waɗannan yaran 'yan naja delta sun zama kaman abokan gasa ko gabansu su a wajensu in aka ƙona inda suke ɗan tace mai to ya yi eto eh yadda yaran suka kafa matatan haramun ne tunda ba license ne da su ba amma kuma in ka duba za ka ga cewar wato in zai yiwu a basu license a basu horo yana da kyau an yi an yi su da yana sun kada sun buga sun raya yadda za a yi ko a kama su ko a abin nan baya yiwuwa da same jami'an tsaron ne suke dore musu gindi ake wayannan abubuwa saboda haka sai ka rasa kan menene ne wannan abu su ne su suka san menene comrade isa tijjani kwararre a harkar mai da gas. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a da Hassan mai na kaina. Ta wani shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Murtala da kashi na biyu na labaran duniya. Manzon Amurka kan sauyin yanayi John Kerry ya isa kasar China a yau Lahadi domin farfado da tattaunawar da aka dakatar tsakanin manyan kasashen biyu masu fitar da iskar gas mafi yawa da ke dumama duniya kamar yadda kafofin yada labaran kasar ta China suka bayyana. Daga ranar Litinin mai zuwa China da Amurka za su yi musayar ra'ayi mai zurfi kan batutuwan da suka shafi yanayi in ji gidan talabijin na cctv yayin da kerry ya isa beijing ziyarar da kerry ya kai a kasar china inda zai gana da takwaransa shi jinhua ta biyo ne bayan makonni da aka kwashe ana fama da tsananin zafi wanda masana kimiyya suka ce sauyin yanayi ne ke kara ta'azzara shi tattaunawar sauyin yanayi tsakanin kasashen biyu ta tsaya cak a bara bayan nancy pelosi shugabar majalisar wakilan amurka a lokacin ta ziyarci taiwan mai cin gashin kanta ziyarar da bata yi wa beijing daɗi ba wadda ke girarin tsibirin a matsayin yankinta to amma kerry tsohon sakataren harkokin wajen amurka yana da kyakkyawar dangantaka da kasar china duk da cewa washington da beijing na takun saka a kan taiwan da wasu batutuwa masu sargakiya a ƙarshe jami'an agajin gaggawa na koriya ta kudu sun ciro akalla gawarwakin mutane tara daga wani rami da ruwa ya mamaye a tsakiyar birnin chengju kamar yadda jami'ai suka faɗa a yau lahadi hukumomin kasar sun ce akalla motoci goma sha biyar da suka hada da wata motar safa ne suka makale a cikin titin karkashin kasa da ruwa ya mamaye seo jong il shugaban hukumar kashe gobara ta yammacin jiangsu ya ce ma'aikata na ci gaba da binciken ramin seo ya ce muna mai da hankali kan aikin binciken saboda akwai yiwuwar akwai karin mutane a ciki ruwan sama kama da bakin kwarya a 'yan kwanakin nan ya tilastawa dubban 'yan koriya ta kudu barin gidajensu tare kuma da barin wasu dubban gidaje ba wutar lantarki tsananin ruwan saman ya haifar da zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa shugaban ƙasar koriya ta kudu yun suk yol wanda ke ziyara a nahiyar turai ya yi kira ga gwamnati da ta haɗa dukkan kayan aikin da ake da su domin tunkarar wannan ibtila'in. Murtala Faruk Sanyin da ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madala, A wani bangare na cimma burin ganin kashi goma cikin ɗari lantarki da ƙasar ke samarwa daga makamashi mara cutarwa ne nan da dubu biyu da talatin. hukumomin kasar ghana na shirin kaddamar da wata tashar samar da wutar lantarki daga hasken rana da aka gina akan madatsar ruwa ta buwi tashar za ta rika samar da lantarki mai karfin megawatt biyar kuma za ta taimaka wa kasar wajen cimma manufofin sdg hamza adams ya aiko mana da wannan rahoton daga kumasi wasu injiniyoyi a masana'antar sarrafa wutar lantarki ta buidam kenan yayin da suke kokarin kafa allunan samar da wutar lantarki da hasken rana a wani bangare a madatsan ruwa ta buidam da ke kan kogin black volta fasahar da zai taimaka wajen rage yawan gurbatacciyar iska da ake fitarwa yayin sarrafa wutar lantarki da injuna a kasar injiniyoyin sun yi nasarar kafa allunan da za su samar da wutar lantarki mai karfin megawatt biyar daga hasken rana kuma ana sa ran kaddamar da shi nan zuwa ba da jimawa ba As you can see behind. Kamar yadda kuke kallo a bayan ku, za ku gano cewa muna da wutar lantarki mai karfin megawatt biyar da muke samarwa ta hanyar hasken rana. A shekarar 2021 mun kaddamar da ita wannan fasahar samar da wutar lantarki mai karfin megawatt ɗaya a masana'antar buyi a Ghana. Muna alfaharin kasancewa ƙasa ta farko a Afirka ta yamma da ta kirkiro fasahar samar da wutar lantarki da allunan da aka ɗora kan ruwa. Allunan da kuke kallo ɗin nan na samar da wutar wutar lantarki amma muna gwajin ne domin shirin kaddamar da sunan zuwa ba da jimawa ba. Madatsan ruwa ta Buidam ita ce masana'antar sarrafa wutar lantarki da ruwa na biyu mafi girma bayan madatsan ruwa ta Akusumbu a kasar Ghana kuma tana samar da wutar lantarki daga ruwa mai karfin megawatt hudu Matsalan gurbata yanayi yayin sarrafa wutan da injuna ya sanya gwamnati lalubu fasahar samar da wutar lantarki daga hasken rana ta hanyar kafa allunan samar da wuta daga hasken rana akan ruwa. Gwamnatin Ghana ta ɗauki matakin sabunta makamashi a lokacin da ƙasashen duniya suka ƙoƙa bisa yadda amfani da injuna wajen samar da wutar lantarki ke mummunan tasiri akan muhalli. Ghana ta kaddamar da nata tsarin tafiyar da makamashinta kuma nata ƙoƙari shine ta kawar da fitar da gurbatacciyar iska kuma ƙasar ta jaddada muhimmancin amfani da tsarin solar PV wajen samar da wutar lantarki. Ba za mu iya mu ci gaba da amfani da injuna wajen samar samar da wutar lantarki ba sabida yana da mummunan tasiri akan muhallinmu a don haka wannan fasahar ta makala alluna na samar da hasken wutar lantarki akan ruwa da gwamnati ta lalubo zai taimaka sosai To sai dai ba rage yawan fitar da gurbatacciyar iska kaɗai ne wannan mataki da gwamnatin Ghana ta ɗauka zai yi ba har da rage yawan ta filayen noma da aka kafa allunan samar da wutar lantarki daga hasken rana a kansu. Ɗaya daga cikin amfanin da ƙasar za ta samu wajen samar da wutar lantarki daga allunan da aka kafa a kan ruwa shine ya taimaka wajen magance matsalan amfani da filayen noma wajen kafa allunan samar da wuta daga hasken rana a kan fili. gwamnatin ghana ta jaddada aniyarta na kai kashi goma cikin ɗari na sabunta makamashi cikin tsarinta a ƙoƙarinta na ba da gudunmuwa wajen rage gurbatacciyar iska kamar yadda majalisar dukkin duniya ta yi shela hamza adam daga kumasi ghana To a gaida Hamza Adams wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Hawa kuma a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa. com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu haka anan Washington DC agogon na cewa karfe 11 da kusan minti 16 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jebanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima abdullahi jagorar shirin. madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna ci gaban da ake samu a fannin basirar artificial intelligence a turanci musamman maganin sabuwar basirar da attajirin dan kasuwa Elon Musk ya kirkiro wato XAI da wani kwararre a sha'anin kimiyyar kwamfuta da lissafi ta yadda za a samu daidaito a fannin amfani da ire-iren waɗannan basirar ta yadda dan adam ba zai cuci kansa ba a ranar laraba ne Elon Musk ya kaddamar da nasa kamfanin basirar XAI a wani mataki na neman yin gogayya da kamfanin OpenAI mun mallakin basirar ChatGPT. Basirar da a baya attajiri Elon ya bayyana a matsayin wani shiri da yake zargi da nuna son kai a siyasance da kuma rashin da'a. Shin menene aikin kaddamar da basirar kamfanin XAI mallakin Elon Musk ke nufi ga sauran kamfanonin kamar ChatGPT na OpenAI? Waɗanne alfanu da illoli ke tattare da samun ƙarin kamfanonin kere-keren basirar ga al'umma ga ƙwararre a sha'anin kimiyyar kwamfuta da lissafi da bayani. Sunana Hamid Abdulmalik Alhassan background ina computer science and mathematics kuma ɗaya daga cikin ɓarayin computer science da mathematics ɗin da nake aiki a kai shine wannan artificial intelligence wato AI. Game da tambayan da kika kai akan kamfanin da Elon Musk ya yi wato XAI. Elon Musk da ya ce a ƙirƙiro kamfanin don ta yi gasa da kamfanonika da suka riga suka gabata kamar irin su chat GBT hanyar AI ɗin ake cewa generative AI. Wato generative AI shine tool da yake iya misali generating abubuwa da kanshi misali za ka iya mai tambaya sannan kuma ya baka amsa akan tambayar to shi ya ce dai zai kirkiro wannan kamfanin ne don ta yi competing da wayancan amma competition din ne har yanzu ba mu san takamaiman ta wace nahiya competition din za ta kasance ba sannan kuma game da maganan tattalin arziki na afirka ko kuma na duniya gaba daya wato akwai ijabiya kuma akwai salbiya wato akwai positive aspect kuma akwai akwai negative aspect positive aspect din shine wato bayanat da kuma ma'alumat za su kasance abundant mutum yana neman wani information ko kuma yana neman wani data zai iya samun wayannan data da sauki sannan kuma da wurwuri ɗaya kenan sannan kuma na biyu zai taimaka wurin sa ayyuka na yau da kullum da ake yi a nahiyoyi na daban-daban ya kasance cewa ayyukan nan sun zo mana da sauki misali yanzu idan mutum yana so ya san yaya ita iktisa misali ta ƙasa ko kuma ta afirka ko kuma ta najeriya take daga misali a ce 2009 zuwa yanzu ba sai ya je ya shiga google ya yi ta wahala ko wani abin nan ba kawai kana tambayan ai zai iya fito ma da shi kuma ya tsara ma shi yadda ma baka ma tsammani misali a ga wannan zai iya cire mutum ya san yadda za a yi projectin shi zuwa nan gaba ya ga me ya kamata ya yi a nahiyar iktisat misali wato shine economics kenan taddiyat ɗin kuma shine wato shi kwakwalwa na ɗan adam yana bukatan kullum ya kasance cewa yana aiki ba ma kwakwalwa kadai ba barayin jikin dan adam yana bukatan kullum ya kasance akwai nau'i na atisaye ko kuma exercise kamar yadda malaman lafiya suke faɗa a nahiya ta biological evolution misali malaman evolution sun yi magana akan cewa idan ya kasance cewa barayi na jikin mutum ya daina amfani da shi zuwa wani lokaci za a iya samun nakasa ko kuma a sami mutuwan wannan barayin misali a ce in mutum ya daina yana amfani da hannun shi hannayen za su iya kasancewa babu shi to kamar haka shi ma kwakwalwa yana bukatan atisaye yana bukatan yau da kullum kaɗan shiga kaɗan yi karatu kaɗan yi tunani da kanka ka yi wani abubuwa wato hakikanin gaskiya wannan AI tools da ake fitowa da shi mutane da dama za a samu kasa wurin amfani da kwakwale gaskiya wannan magana ce wanda shi kanshi ma Elon Musk ina jin yayi magana makamancin haka sannan kuma ya yi wasu maganganu ma kusan da yake nuna cewa shi baya ma tare da wato wannan AI din amma kuma sai kuma gashi nan ya zo yanzu ya shiga kasuwa yana so ya yi gasa da wayannan kamfanoni in ga kamar lokacin da aka samu Google an samu nakasa ta wurin fagen ilimi sosai saboda maimakon ɗalibai a ce suna zuwa su yi field research a yawan abubuwa da sauransu sai ya kawai mutum kawai sai shiga Google sai kawai ya rubuta tambaya Google ta bashi shi kuma ko ma duba ma ba zai tsaye ba kawai zai copy in shi paste a paper kuma ya bayar. Wani abu da ke kara sanya fargaba a zukatan kwararru a fannin ilimi shine daidaituwa wajen amfani da basirar AI ba kakkautawa da matasa ke yi kuma wasu su ke dogaro kacokan ga bayanan da suke samu a ciki ba tare da yin kari rage ko nazari a kai ba inda malam Hamid ya yi ƙarin bayani a kai. Kamar yadda malamai musamman malaman addini suke magana suke cewa ilimi kamar magani ke shi kuma magani akwai yadda ake ainihin wato ba da shi ko ba ka ba in aka ba da shi ya yi yawa misali zai iya kawo illa kuma ya yi kaɗan shi ma zai iya kawo illa mafi kyawun shi ne kasance a tsaka-tsaki haka to shi ma wannan ilimi na ai ko kuma wannan wa'annan wato a tools in ai ne suka fito nan su ma kamar magunguna ne idan mutum ya yi amfani da su fiye da yadda ya kamata za a iya samun matsala sannan kuma mutum kuma a wannan lokacin da ake ciki ba zai iya cewa zai guje su gaba ɗaya ba hakikanin gaskiya yadda ake samun malaman lafiyan jiki da suke irin su public health da suke faɗakar da mutane yadda za a sarrafa magani da yadda za a sha magani da sauransu gaskiya ne a ra'ayina ina ganin ya kamata a samu waɗanda su ma za su dinga yin faɗakarwa ga mutane ga al'umma gaba ɗaya ta kafofin yaɗa labarai da kuma yanan gizo don mutane su san illoli da za ta iya biwa baya idan mutum ya sallama gaba ɗaya ga AI eh, sannan kuma rashin bibiyar shi ma zai iya jawo illoli a wannan wannan zamani da muke ciki saboda ba za ka iya guje mishi gaba ɗaya ba wato hakikanin gaskiya ya kamata mutane su yi kokari wurin tabbatar da cewa ba su mika wuya gaba ɗaya ga wa'annan tools ɗin ai ba ya kasance cewa wa'ansu bahasi da mutum zai yi misali wa'ansu lokutan ya yi kokari shi da kanshi ya zauna ya bi diddigin abubuwa misali in akwai bahasi na makaranta ko na doctorate ko na masters haka yadda ake yi daɗin nan a shiga cikin library a shiga wannan takardar a fito a shiga wancan littafin a fito da sauransu to wannan yana matukan taimakawa dan adam sosai wurin kwakwalwa da tunanin shi da sauransu ga kuma karin bayani a game da batun yadda wasu matasa ke danganta basirar AI da kwakwalwar dan adam eh gaskiya kan matasa kusan ma kaman in ce sun sallama saboda ni yawanci abin yana bani mamaki yadda mutane suke kururuta shi AI din saboda hakikanin gaskiya <laughs> har yanzu AI bai kai yadda mutane suke tsammani ba wayansu mutane har hasira gani kaman ya kai matsayi na yadda zai iya gasa da kwakwalwar mutum wato har yanzu ba a kai wannan matsayin ba har yanzu in aka ce cikin kashi ɗari na abin da ake ganin ya kamata ai ya yi har ya kawo matashin da za iya cewa yana gasa da ɗan adam har yanzu ina jin ko kashi ɗaya daga ciki bai gama ma a cikawa ba sannan kuma za a samu lokaci da dama kafin gaskiya a kai wannan matsayin saboda kwakwalwar ɗan adam ba karamin abu ba ne sannan kuma duk duk wani abin da AI yake yi yanzu misali chat GPT ka je ka rubuta wani abu ka yi tambaya ya baka amsa ai yana amfani da rubuce-rubucen da aka yi a intanet tun da aka sadar da intanet zuwa lokacin da aka kirkire shi ba wai shi da kanshi ba da yake kirkiro wai su maganganu da sauransu a'a rubuce-rubucen da 'yan adam da ni da ke da kowa da kowa tun da aka kirkiro intanet zuwa yanzu da shi yake amfani baya tunanin nashi na kanshi saboda haka bai kai ma wannan matsayin da mutane suke ko wuta ba saboda haka ya kamata matasa su mai da hankali su fahimci cewa ba wai sallamawa AI ake so a yi gaba ɗaya ba ana so a samu daidaituwa ne sannan kuma su dinga kokari suna tuntuɓin magabata suna tambayan su akan harkoki na ilimi misali yadda ya kamata a nemi ilimi da hanyoyin da ya kamata a ba a nemi ilimi da sauransu. Alƙalman ƙirdiga dai sun yi nuni da cewa basirar AI ya samu karɓuwa sosai a fannin kasuwanci aikin ofis ofis sarrafa matakai inganta sabis na abokan na karya inganta tsarin fitar da sakonni a kafofin sada zumunta da kuma tantance bayanai da sauransu inda masana suka buƙaci a daidaita yanayin amfani da basirar danka da ci gaban tunanin dan adam. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. ka yi ba ta nan ba ta sake ba ne. To a gaida Halima Abdur'uf yanzu kuma lokacin da zan zaƙo lokacin daga cikin ra'ayin da kuma sarauki aiko mana ta imel na karanto. To saƙonmu na farko a yau cewa tabbas sauke nauyin da gwamnatin Najeriya ta yi wanda ya rataya a wuyanta sakamakon bayan da gudunmawar kudin kungiyar tarayya Afirka AU na shekarar 2023 baki ɗaya ya yi daidai. saƙo daga Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa. sai saƙonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce murya amurka don allah don annabi ku ba mu dama mu nuna ɓacin ranmu akan wasu 'yan majalisa da ke bukatar a saya musu motocin alfarma gashi kuma talaka na cikin halin tsadar rayuwa muna kira gwamnatin najeriya ma duk da ma duk wasu masu faɗa aji da su baiwa gwamnatin najeriya shawara akan kawo ƙarshen wannan matsalar sako daga yakubu mai manja sai kuma saƙonmu na gaba shi ma da ya fara da sallama ya ce fata nagari lamiri allah ya sa ziyarar gaisuwa da mataimakin shugaban ƙasar najeriya kashin shatima ya kai jihar kano ya amfana al'ummar jihar ma sauran jihohi baki ɗaya ganin yadda ake cikin halin wato rai ko kai mutu ko kai saƙo daga aminu kano mai da. sai kuma saƙon shawa adamar jau da ke cewa wutar lantarki a rajau bayan shafa wata biyu babu kwatsam sai ga ta a talata da ta gabata sai dai kuma tun daga wannan ranar da zarar an kawo ta ba ta wuce minti ashirin ko goma sha biyar sai a ɗauki shi kenan kuma ba za ta sake dawowa ba sai bayan kwana biyu wai daga ina matsalar take ne shugabanninmu ƙalubalenku daga nan sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga sun maɗatai da magaran da isuhu maƙerin maɗatai da ilyasu yakubu dagawa da haɗabi mai kwamfuta mai yama suka fara da sallama suka ce a wannan lokaci na damuna da annobar zazzabin masasar cizon sauro ke addabar al'ummar birane da karkaru na kasashenmu na afirka musamman najeriya nijar muna kira ga 'yan uwanmu talakawa da cewa ya kamata ku dukufa da ɗaukar matakan ɗaura sangi da shigarsa don samun sauƙin wannan annobar da fatan allah ya ƙara mana lafiya amin summa amin. To abin da ya sabu kenan ga sakon da aka aiko mana yanzu kuma lokacin da za mu je ga shirin na karshe labarai amma a takaice. A takaice an sallame Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu daga asibiti a yau Lahadi bayan da aka dasa masa na'urar kula da zuciyarsa. Wata sanarwa da asibiti ta fitar ta ce dukkan gwaje-gwajen lafiya da aka yi wa Firayim Ministan ba su nuna wata matsala ciki har da gwajin da aka yi wa zuciyarsa. a yau lahadi firaministan Iraq ya tattauna da shugaban kasar syria bashar al-assad a birnin damascus a yayin ziyararsa ta farko a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita tun somawar rikicin na tsawon shekaru goma sha biyu iraki da syria suna dangantaka ta kudda kutta tsawon shekaru duk da janye jakadunsu da kasashen larabawa da dama suka yi daga damascus ƙungiyoyin gwagwarmaya na myanmar sun roƙi gwamnatin amurka wato sama da rabin dala biliyan daya na agajin jin kai da tallafawa marasa galihu domin taimaka musu wajen kawar da gwamnatin mulkin sojin kasar gami da kudin jiragen sama na maras matuka da sauran makamai. manzon amurka kan sauyin yanayi john kerry ya isa kasar china a yau lahadi domin farfado da tattaunawar da aka dakatar tsakanin manyan kasashen biyu masu fitar da iskar gas mafi yawa da ke dumama duniya kamar yadda kafofin yada labaran kasar ta china suka bayyana to madalla masu raro da haka ne muka shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake da muku da shirin mana musamman shirin kallabi idan Allah ya yarda. Yanzu kan amadadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai Salamun Abu wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Robert bas. Daga nan birnin Washington DC, sarfi la Hashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.